Fasto Tunde Bakare wanda ya taba zama mataimakin dan takarar neman shugaban kasa na jam'iyyar CPC da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayyana cewa akwai sake daga bangaren gwamnatocin da suka gabata da kuma na yanzu na ganin an ceto wayannan 'yan mata na Chibok da aka sace su 219 wanda kuma za su cika shekaru biyu a wannan mako da sacewa. Faston Honda ya jagoranci addu'o'i na cika 'yan matan shekaru biyu da sace cewa ya ce akwai bukatar gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta tashi haikan wajen kawar da siyasa a cikin wannan harka na yara matan da aka sace tare kuma da ceto su cikin gaggawa ta haka ne kawai 'yan najeriya da iyayen waɗannan yara za su ga ƙoƙarin gwamnati to koya 'yan uwa da sauran abokan arzika da suka fito daga garin chibok da kuma najeriya ke ji game da waɗannan 'yan mata su 219 da har yanzu aka kasa gano su ga dai abinda wani mai mai suna james dan asalin garin na chibok da kuma yanzu haka ke zaune a nan lagos ke cewa eh, mu da alhamdulillah muna ji muna gani gwamnati tana kokari amma har yanzu muna sake neman kokari gurin gwamnati to su wayannan yan mata da aka sace ka san wasu su eh na san wasu daga cikin su amma ba zai san da dama ni in san da yawan su ba amma akwai kalilan wanda na san cikin su to ya kuke ji da ganin cewa shekara biyu kenan ba ku san inda suke ba har yanzu dai ana jin maganan su amma amma ba a san ina lalle suna da shi da zama ko kuwa tunan don an raba su kasusuwa da yawa ba a san ina ne suke da zama ga shi na dindindin gidansu ba to wani kira za ka yi ga gwamnati kiran da muke ga gwamnati da har yanzu muna sake musu addu'a Allah ya sake kara musu karfin ganewa kuma da karfin kokarin da suke game da matan nan to kawo yanzu ku za ku ce kaman da aka samu sabuwar gwamnati kaman kun samu canji a wannan yanki naku lalle har yanzu mun dai mun samu canji fiye da gwamnatin da da yake kan murki baba buhari shi har yanzu yana da Kokori da kwazo a malaya hakara samun shi kwazo akan matan nan shi ma malam muhammad nasir na ganin akwai bukatan gwamnati ta tashi tsaye gaskiya muna alhini da bakin ciki sosai a kan rashin gano yan matan nan kuma muna fata da addu'a ga gwamnatin najeriya Allah ba ta sa'a ta ceto mana su to wani kira za ka yi ga gwamnati eh gaskiya gwamnatin muhammadu buhari tana kokari amma dai muna fata da Allah a dage a kuma a kara kara kokari mu tabbatar cewa dai matan nan sun dawo gida an dawo saboda iyayensu su ya kwanta a ranar sha hudu ga wannan wata ne dai yan matan na chibok za su cika shekaru goma sha hudu za su cika shekaru biyu da sacewa kuma kawo yanzu babu su tuni ne gwamnatin ta najeriya ta fito ta musanta wani rahoto da ake bazawa da ke cewa kungiyar boko haram ta buƙaci gwamnatin najeriya ta biya ta zunzurutun kuɗi har naira biliyan goma a matsayin kuɗin fansa domin a sako 'yan matan da aka sace babin ya jibrin muryar amurka daga Legas.